السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد غسبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تياغ وتن جماد الأولى صلى الله عليه hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1436 Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu domin ci gaba da darasin wannan littafi namu na umdatul ahkam min kalam khairil anam hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda manya-manyan malamai guda biyu al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka yi ittifakin fitar da su idan ba a manta ba muna cikin kitabul hajji a ƙarƙashin kitabul hajji muna babi na arba'in da uku shine babu tamattu'i kuma za mu tashi hadisi na ɗari biyu da talatin da takwas malaiki an haffata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ya rasulallahi ما شان الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنهر وأن حديث أن ساموش دقما تغمى زن الله صلى الله عليه وسلم نانا حفصة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما نانا حفصة رضي الله تعالى عنها حديثا هو حديث فيها جبات أبايا sannan kuma an mana tarjamarta matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sannan diyar na Umar yayar Abdullahi ibn Umar tana ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fi shahara kuma abubuwan da sun fi zama daidai tare da nana Aisha radiyallahu anha shi yasa malamai suke cewa ayar da ke cewa in ta tuba ila Allah wa qad qulubukuma وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين آية آية تسوكا أكنا نائشة لكمنا نحفصة رضي الله تعالى عنها شيني مالك أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دقنا نحفصة ما تغمن زن الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما نحفصة رضي الله تعالى عنها تسي ya rasulallahi ya ma'aikin Allah ma sha'anun nasi menene al'amarin mutane hallu min al'umarati dukkaninsu sun warware umara wato sun yi tabattu'i da suka yi umara sai suka warware umararsu sun gama sannan suka ci gaba da zama ba a matsayin masu aikin hajji ba sai da kwanakin aikin hajji suka zo sannan suka fara aikin hajji me yasa mutane suka yi haka walam tahlil anta min umratik amma kai kuma baka wawara umarka ba kai ta zarce daga umra ka hada ta da aikin hajji kai kirani na na hafsa radiyallahu ta'ala anha take tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam mutane sun yi tamattu da suka yi umara suka gama sai suka kwance haraminsu suka ci gaba da harkokinsu na rayuwa duk abin da bai halatta a gare su ba a matsayin su na masu aikin haji ya halatta a gare su a wannan lokacin sai ranar takwas ga wata yau tarwiya sannan suka fara aikin haji me yasa mutane suka yi haka kai kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam da wasu daga cikin ka yan kaɗan ku kuma sai ba ku wawa umrar ku ba kuka yi tazarci kuka hada umra da aikin haji kuka yi kirani na na su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama me hikima haka me kima haka faqala sai manzala Allah ta sama ya ba ta amsa sai ya ce inni laddatu ra'asi ni na riga na kai kaina abinda ake ce ma abinda ake ce mishi talbidur ra'asi shine ɗaura kai mutum ya haɗa gashin sa ya daure mace ta kama gashin ta ta daure kaman fake shi na ke ce mishi talbidur ra'asi sai ce ni labbattu ra'asi ni na riga na ɗaura gashin kaina wa qallattu hadiyi sannan kuma na riga na ɗauro abinda zan yanka na masa taqlidi wato na masa alama na riga na zo da hadayata fala ahillu hatta anhara ni ba zan kwanta umarata ba ba zan kwanta haramina ba hatta an hara ce na so ta abin yanka na ranar goma ga watan zulhijja wato na gama aikin hajji ke idan mun lura shi ma wannan hadisin yana karfafa dogon hadisin da muka karanta a baya wanda ke bayani akan cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajji ne kirani sannan kuma sahabbansa su kuma ya sa sun yi kamar su me yasa manzala su sama ya kira ni ya faɗa ya ce saboda ya riga ya taho da abin da zai riga ya yanka abin da zai yanka ya riga ya zo da shi manzan sama ya kasa mutane gida biyu kamar yadda muka ambata duk waɗanda suka zo da hadaya sai manzon Allah sama ya ce musu to su ci gaba su kira ni idan suka yi umara to kar su kwanta haramin su ci gaba da zama a matsayin masu harami su hada da aikin hajji sun yi kira ne ke su kuma waɗanda ba su zo da hadaya ba ba su sun zo da hadayarsu ba to su kuma su tamattu idan suka yi umara suka gama umara to sai su ta halili wato su kwanta haraminsu sai su zauna su ci gaba da harkokin rayuwarsu sai ranar takwas ga wata sannan su fara aikin hajji amma da wanda ya kira ne da wanda ya tamattu'i dukkanin su hadaya ta kama su sai sun yanka hadaya amma wanda ya riga ya zo da abin da zai yankan hadayar to shi ne manzon sama ya ce masa ya kira ni shi kuma wanda bai zo da shi bai yi ne ya tamattu to wannan hadisin abin da yake karanta da mu kenan wato manzo Allah sallallahu alaihi ah, hajja qarinan manzo sama ya aikin hajji ne da kirani na farko ke sannan na biyu asali shine anna man saqa al falahu an hujja qarinan duk mutumin da ya koro abin da zai yanka to abin da ake bukata a gare shi shine yi irani a wancan lokaci amma man lam suka hadiyahu falahu an yahujja hajja tamattu'i shi kuma wanda bai riga ya koro abin da zai yanka ba sai ya hajjin tamattu sannan wannan hadisin yana nuna mana anna jami'a ahkamillahi ta'ala mu'allala duk hukunce-hukuncen Allah akwai hikima a cikinsu ko ka gano ko baka gano ba sannan hadisi yana karantar da mu fiqhus sahabiyyat sahabban manzala ta sama mata suna da fikihu kuma suna son ilimi ba haka nan suke abu da ka ba matan manzon Allah ta sama suna cikin sahabban mata to ka duba yadda suke yi sannan wannan hadisin na nuna maka matsayin mace a musulunci da yadda ake son mace ta yi ilimi ba a san mata a basu a matsayin jahilai wanda za tunani kenan wai mata mata da cewa ake ka'a musu ka'a musu kasa karantar da su har wani mawaƙi yana cewa malin nisa'i wal kitabati wal khitaba hada lafa ولهن منا أن يبتن على جنابة وإيمان النساء ميها أماك وللخطابة والعمالة والخطابة ميها أماك ربوتو ما ترى في سنية ربوتو با أبس جاهلية كسئية ربوتو وللخطابة وللعمالة me ya في su da ما sun هنا aiki walil khitaba me hana su kuma da su me hada su da hudu ba yace haza lana duka waɗannan abubuwan namu ne mu maza mu kada ya ka ban mawa walahunna minna an yaqitna ala janaba su kuma aikin su su a wajen mu shine kullum mu tsaki janaba mu sadu da su kawai su ta haihuwa kiki tunanin da da ake da shi a game da mace ke amma musulunci ya zo ya ɗaukaka mace yayi nan matar manzo Allah sama ce take tambayar tambaya ne mahimmanci. ka ce mutane su tamattu kai kuma kai kira ne ne sai manzo sama ya ba ta amsa inni labbattu ra'asi wa qallattu hadi fala ahillu hatta anhara ai na riga na dora kaina sannan bayan haka na riga na sa ma abin da zan yi hadaya ta alama na koro da shi na koro shi tun a wajen makka so da ka ni ba zan kwanta harami ba haske na yanka in na yanka na na ƙarshe wato ranar goma ga wata to kenan na gama aikin hajji na so da kamar zan sanya yi kirani sannan wannan hadisin yana karantar da mu mahimmancin tambaya a musulunci ana son tambaya a musulunci الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يتمو تنبيوي سنتمنا في يد يوان تاغ مسألولي هذا ما كان لتنبيع لتنبيع أكي قانع الدين إذن متنبيع تنبيع بزي قانعي فوانا حديث أبن ديكي كان تد موسيا حديثي نقب عن إمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال انزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناه وأن حديثا أن ساموش دجا صحابهم أن نسمى إمران بن حسين إمران بن حسين شيما ترجمة تاجبات أبايا مكرنتا حديثا سديوا بعد بعدي بعد شكون اللتاب yana ɗaya daga cikin sahabban manzan sama masu tsaka tsakin riwaya ba ta cikin masu yawan riwaya ba ta cikin masu karancin riwaya ya ce annahu kala ya ce unzilat ayatul mus'ati ayar da take magana akan in aikin hajji in ba kuma ta ba mun ce mutu'a in an ce muta a shari'ar musulunci abu biyu ake nufi akwai muta'atul nikahi akwai muta'atul hajji mutatin nika auren mut'a kenan wanda musulunci ya haramta shi har abada musulunci ya zo ya tarar da larabawa suna yin auren mutu'a me nikahul mutu'a mun faɗa cewa shine an nikahu ila adad mutum ya aure amma zuwa wani lokaci shi aure ana yin sa ne sai Allah madaukakin sarki ya raba ko dai rabuwa ana tare a duniya amma a rabu wato kamar saki ke ko kuma rabuwa ta mutuwa ɗaya ya mutu ko ita ta mutu ta bar shi ko shi ya mutu ya batta abin da ake fatan aure ke amma ba a aure zuwa lokaci kaza musulunci ya haramta amma ya zo ya tarar da laraba suna yi laraba suna shahu ila ajal ana yin aure zuwa wani lokaci da musulunci ya zo a cikin hikimarsa kai tsaye sai bai haramta musu ba sai ya basu su amma daga bakin musulunci ya zo ya haramta sai musulunci ya sake halattawa daga baya kuma sai aka haramta shi har abada so daga auren mutu'a ya kama da hukuncin giya giya ta ɗauko matakai kafin a haramta ta ana laƙalli matakai uku ko matakai hudu to haka auren mutu'a auren mutu'a shi ma sai da ya bi matakai halastawa haramtawa halastawa haramtawa to ita giya kashin farko aka zo aka nuna cewa nuna minhu sakaran wa rizqan hasana giya kenan aka nuna cewa daga cikin ƴaƴan marmari na dabino da inabi kuna ɗaukar wani abu ku sama sakaran abin da za ku sha ku yi maye wa rizqan hasana da kuma arziki wanda yake mai kyau kuna siyarwa ku samu kuɗi giya ake magana fa akan tarar تتخذون منه ذكرا ورزقا حسنا كنت جبائكم اعتزوا كسوكا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكاء حتى تعلموا ما تقولون دجنكم اعتزوا كسوكا يا كافنتا ويسالونك عن الخمر والبيت قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فمن سوى التنس امر كافر نسائي دجنكم يا ايها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون waɗannan abubuwan guda biyu sun yi kama to mutatun nikahi kenan sannan akwai mutatul hajji mutatul hajji shine wanda muka bayani a baya cewa mutum ya niyyar umara bayan ya gama umarsa sai ya kwanta haraminsa ya ci gaba da rayuwarsa kamar ba alhaji ba sai ranar takwas ga watan zulhijja daga nan sai ya niyyar yin aikin hajji a fara aikin hajji ga dangada to ya yi tamattu'i ke to nan sayyidina imran bin husayn radiyallahu anhu abin da yake nufi kenan yace nazalat ayatul mutaati ko unzilat ayatul mutaati an saukar da ayat da take bayani akan tamattu'in aikin hajji fi kitabillahi a cikin littafin Allah wato alqur'ani an saukar da ita a cikin alqur'ani آية في سورة البقرة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وأن يتشي آية المتعة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج دوان دي جدائي بي أمرا سيقنش حرم يقوتا sai ranar takwas ga watan zulhijja sannan ya fara aikin hajji to fa masai sama min alhaji hukuncin sa zai yanka abin da ya a gare shi na me na hadaya ko dai ya yanka shi kaɗai ko kuma shirkunci ke da ne ko su tarayya a wajen yanka sa su bakwai ko kuma su yanka raƙumi ko su soke raƙumi su bakwai mun gane to shi ne sai ya ce fa fa'alnaha ma a rasulillah alaihi wasallam kuma mun yi aikin hajjin tamattu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadda manzan sama shi ta tamattu yayi ba kirani yayi amma ya umarce mu da mu tamattu ولم ينزل قرآن يحرمه sannan babu wata aya ta alƙur'ani din sako ta ce a daina yin muta a daina yin aikin hajji babu wata aya nan min babu itlaqil kulli wa iradatil juz'i aya a cikin alkur'ani bata sauka ba da ta ce kuma ka ai tamattuyin aikin hajji ayar tamattuyin aikin hajji tana daya daga cikin ayoyin da ba a shafa hukuncinsu ba Hukuncinsu na nan za a ci gaba da yin aiki da shi mun gane aiki. to babu wata ayar ta sauka ta goge ayar tamattu in ji sayyidina imran ibn husayn radiyallahu anhu ولم ينه عنها حتى مات أن من ذا سوى ذي حلي بحر يرس من قال سوى ذي حلي بحر يرس من سوى يتي عدين إن تمتعين أي كان حج با أي حج سنيني أبنا أمسلم شي من سوى أي كان حج شيني وانا حج الناس اللي أكي كمسا حجة الوداع شي سنيني أي كان حج سنيني أتكلم عن من قال سوى يبعد أمر من شيء وابنsa duk wanda bai zo da abin yanka ba bai zo da ya ba to ya tamattu kuma su ne mafi yawancin sahabbai kashi casa'in da biyar a cikin sahabban manzo da sallama dukkanin su tamattu suka yi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shine ba su umarnin cewa su yi tamattu'in قال رجل برأيه ما sha'a. sai wani mutum ya zo sai ya faɗi ra'ayinsa ya faɗi abin da yake ganin ya dace da ra'ayinsu. قال البخاري الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى يتي يقال إنه عمر أنت سيدنا عمر سيدنا عمر فهمت السئتك شي بايا غنن أي تمثل بايا غنن أي تمثل ميتت جنين دليل سيدنا عمر يتي أي تمثل أي تنهجي يا فتاة yace 'yan ƙauye ba za su iya bambanta tsakanin umara da aikin hajji ba ɗan ƙauye ba za su iya bambanta tsakanin umra da aikin hajji ba sai sai na umar shi a fahimci ta ko dai yi ifradi ko yi kirani ko kai ifradi aikin hajji shi kadai zallar aikin hajji ko kuma yi kirani wato aikin hajji aikin umra ta zarce aikin hajji ba tare da hutu ba fahimta sai na umar kenan ba sai na umar radiyallahu ta'ala anu kawai ke da wannan fahimtar ba akwai wasu daga cikin sahabbai sannan kuma an samu wasu daga cikin tabi'ai dukkanin su fahimtar su ita ce babu aikin tamattu amma ka'ida ita ce dukkan aikin da ya saba mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aikin manzon sama shi ke sama manzon manzon sama shi ke sama magana kowaye za a aje ta gefe guda ai aiki da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce ka'idar musulunci sayyidina al-imam malik rahimahullahu ta'ala yake cewa ma minna min ahadin إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار بيده إلى قبره صلى الله عليه وسلم الإمام مالك رحمه الله تعالى yake cewa babu wani a cikin mutane ta ce ana karɓar sa kuma wata maganar ba za a ba cewa yawa sai dai mai wannan kabarin ya nuna kabarin annabi sallallahu alaihi wa wasallam wannan zama ne kawai ba a masa raddi shi kadai ne ba a aje maganarsa manzon Allah sama shi kadai ne maganar sa yankan wuka ne idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganar sa yankan wuka ce idan yi magana shi ke bayan manzo Allah sallallahu ba wani kuma mun gane ba wanda yake da wannan lamunin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke da wannan lamunin to shine na imran ibn ya ce a a mu dai a zamanin manzo so mun mun aikin hajji ta kuma alqur'ani ya so kadda cewa ayi tamattu kuma aya ce madniya aya ce mu kama ba a shafe ta ba har manzo sama ya rasu kuma bai hana cewa ayi tamattu aikin hajji ba to idan wani ya zo yana ganin ba za a yi ba fahimtar ta ce sai ya aje masa fahimtar ta amma ya aiki da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni abin da manzon sama yin shi ake mun gane wani muslimin a riwaya al'imamu muslim ya ce nazalat ayatul mutu'ati a waccan riwaya al'imamu bukhari unzilat unzilat an saukar nazalat ta sauka unzilat an saukar nazalat kuma ta sauka riwaya limam muslim sai aka yi amfani da alfilul mabniyu lil ma'lum wancan kuma an yi amfani da alfilu المبني للمجهول أنزلت آية المتعة نن كما نزلت آية المتعة آية تمت إن أيت حج تا سوكا أوان تنكم رواية تان الإمام البخاري أن سوكا دئتا من غاني أي دك أننس أيني كو أنزل أنزلت كو نزلت dukkanin su dai suna nufin an fi ya'ani yani hajji mai riwaya yana nufin mutumin aikin hajji kun ga shi ta haifar tsara ayatul nazalat ayatul mut'a kan wani yanzu ya ce ayatul mut'a ana nufin mut'a aure eh. Wa marana biha الله صلى الله عليه وسلم سلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقوم رشيم دمي ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج سننباب وتآية أكسن القرآن لتسوكا وتتشيء عدين آية حج تمتعي آية حج تمتعي شيكي شيسا ما من ذا الله صلى الله عليه وسلم يحكى يشي دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة حكما نصلي يشي آية حج عمرة تاشي بتشين آية حج هرانا تاشي القيامة mun fanda zai da kan manzon sama ji yake waɗannan bayanan saboda a wajen larabawa yin umara a watannin aikin hajji sakon Allah mutum ya umra a watan shawwal ko watan zulhijja zulqada ko watan zulhijja sabo ne babba a wurinsu. sai dai mutum ya umara a wasu watannin da ba waɗannan watannin guda uku ba aikin hajji kuma shi kare ake yi a waɗannan watannin guda uku kuma in ba ku manta ba mun faɗi cewa aikin hajji yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake fi a jahiliyya ko abin zuwa musulunci ana aikin hajji ko mun da abin da musulunci ya zo ya yi da ya kalli ayyukan da larabawa suke yi musulunci da ya zo ya kalli ayyukan larabawa sai ya kasa su gida-gida akwai abubuwan da larabawa suke yi da musulunci ya zo sai ya tabbatar da su a haka akwai kyawawan ɗabi'u da larabawa suke da su kyawawan ɗabi'u ne musulunci ya zo sai ya ce to shi ma abin da ya zo da shi ke domin musulunci ya zo da mahasinul akhlaq ya zo da makarimul akhlaq musulunci ya zo da ɗabi'u kyawawa larabawa a cikin su akwai kyauta larabawa ba su yi da ruwa ba mutum yana zama mai kima mai daraja a cikin larabawa idan ya zama mai kyauta da musulunci ya zo sai ka manzon sallallahu alaihi wasallam sai ya fi kowa kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ajwadu min ar-rih al-mughtala annabi sama ya ci iska kyauta balarabe da ya zo ya musulunta ba kauye kauyen balarabe ya zo ya musulunta manzo sun ce a baki aka baki aka sake baki. ya huga da gudu ya koma garin su yace ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'an la yakhsha minhu fana'an yace kai ku je ku musulunta muhammad yana ba da kyautar da baya jin tsoron dukiya ta kare kaga haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sannan larabawa suna da ɗabi'u na saukan baki kyakkyawar ɗabi'a ta sauta baki إذا za ka القرآن يا ya ba da labarin yadda annabi ibrahim alaihi salam ya karbi bakinsa fala ta ka hadisu baihu ibrahim al إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سليم فقربه إليهم قال ألا تعقلون هذا فوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم تنكوه ما لبس أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالين تتشاوى تبيئة تسو كباكي sannan akwai abin da musulunci ya zo ya tarar da laraba suna yi sai bai bata shi duka ba sai ya masa gyara ya ce wani ɓangaren sa zai da kyau wani kuma ɓangaren sa na da kyau kamar aure na na aisha radiyallahu ta'ala anha a riwaya al-imam al-bukhari rahimahullahu al-imam al ya fitar da shi a cikin kitabun nikah na na aisha radiyallahu ta'ala anha tace kanat tankihatul jahiliyyati ala arba'ati anha larabawa auren su kala hudu ne na farko tace nikahun nasil yawma auren da mutane suke yi yau يخطب الرجل بنت رجل mutum zai nemi ‘yar wani sai ya ba ta sadaki a ɗaura aure cito irinsa akwai a jahiliya ana yi ta da musulunci ya zo sai ya tabbatar da shi akwai kuma sauran nau'ukan guda uku wanda da musulunci ya zo sai ya ɓata su daga ciki akwai mace ce za ta zo sai ta sa sai ta sa tuta a bakin ɗakinta kilaki ce aure ne wai sai ta sai ya shiga ya lalata da ita wance ya lalata da ita wance ya sadu da ita a samu dai mazaje da yawa fa iza hamalat in ta yi ciki shi kenan sai ta haihu to sai ta ce to su zo in suka zo shi kenan duk wanda ta zabo a ciki ta ce ne baban shi to ne to da kadan shi ne shi ko ba zai musa ba sannan akwai nau'i na biyu a cikin marasa kyan wanda shi ma mazaje da yawa za su zo su sadu da ita shi ke ne idan ta haihu sai a je a kira masu ƙiyasa alƙa'ifu masana ilimin nasaba za su kalli hannu su kalli hannun ƙar su kalli hannun baban tafin hannunsa hannun shi wanda ake tsammanin ɗan zane su kalli kafafuwansa tafukan kafafuwa da hannu to daga nan sai su gano waye baban shi a ciki shi ma ya aure ne shi ma aure ne da ake yi a jahiliya duka to kaga da musulunci zo sai ya haramta duka waɗannan sannan kuma akwai auren mutum yana da matar shi to akwai wani bajimin mutumi bajini ne kila mawaki ne ko mai kuɗi ne shi ko jarumi ne shi sai ya tura masa matar shi sai shi ta je wajen shi ke watanni shi kuma wancan sai ya sadu da ita domin ya samu wai a irin shi sai wannan bajimin mutum to a jahiliya ana waɗannan da musulunci ya zo sai ya hana to aikin hajji ma ya kama da wannan aikin hajji ana yi da musulunci ya zo ya tarar da su suna aikin hajji sai ya kalli abu mai kyau ya tabbata wanda kuma bai da kyau musulunci ya bata shi mun gane ya sannan kuma akwai abin da musulunci da ya zo ya tarar da shi baya da kyau kwata-kwata sai ya hana su kamar bautar gumaka kamar shan giya da sauran munanan ɗabi'u da ake yi mun gane to tamattu'i su ba su yadda da tamattu'i ba da musulunci ya zo sai ya ce a yi to shi yasa man sama yake tabin da haka ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات sannan manzala sama bai hana yin aikin hajjin tamattu'i ba har ya rasu to daga aikin hajji na tamattu'i aikin hajji ne karɓaɓɓe kuma shi manzon sama ya zaɓa a yi walahu ma'ana bukhari da muslim sun ruwaito wannan hadisin da kwatankwacin irin wannan ma'ana to daga shi ma dai wannan hadisin yana tabbatar mana da hukuncin tamattu'i na aikin hajji wato mutum ne umara sai ya kwance haraminsa daga baya kuma ran takwas ga watan zulhijja sai ya zo sai ya yi hajjinsa wato hada umara da aikin hajji a watannin aikin hajji amma kuma a raba su ta hanyar hutu shi ya aka ce masa tamattu'i jin daɗin da aka yi na hutun nan Allah shi taimake mu babul hadi babun da zai bayani akan hadaya a can ana ta bayani kan hadaya hadaya hadaya qur'ani ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi duk mutumin da ya tamatta'i to zai yi ne zai yi hadaya zai yanka hadaya to shine nan sai malai ya ware babu hadi akwai bambanci tsakanin alfidiya da alhaji idan ba kuma manta ba ina jin a baya an yi bayani akan alfidiya me alfidiya alfidiya harajin da ake dora ma alhaji idan ya aikata wani abin da ba a yi ya aikata aikin hajji ba ko ya bar wani abin da yake wajibi kamar misali mutum ya bar miƙati inda aka ce a nan zai ɗau harami sai ya tsallake shi bai yi haramin a nan ba to fidiya ta kama shi ko kuma ana aikin hajji sai ya aski an ce ne aikin hajji ba zai aski ba har sai ya gama aikin hajjinsa ba sai ya aski to shi ma fidiya ta kama shi ko yanka ko yanke ƙumbarsa ana aikin hajji sai yanke ƙumba shi ma fidiya ta kama shi wato fidiya ana ɗora ma mai aikin hajji ita kuwa alhadiyu ita hadaya ana yin ta ne ga wanda ya hajji kirani ko ta mutu'i ko kuma mutum haka nan ba ya aikin hajji ba mutum yana zaune a najeriya zai iya ba da kuɗi ya tura ya ce a yi masa hadaya kamar yadda alhaji yana maka yana aikin haji zai iya barin kuɗi a najeriya ko a kowace ƙasa ya ce a masa layya mun gane ai so daga hadaya a matsayin layya take ga mai aikin haji mun fahimta hadaya ana yin ta ne daidai take da layya layya wanda bai je aikin haji ba shi zai yi ubahiyya shi kuma wanda yake aikin haji sai ya alhaji ya hadaya mun gane ai عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما هرم عليه شيء كان له حلا ما نعم، عائشة رضي الله تعالى عنها تشيء فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم نيدا كينا ميشي نتكوري نكوتة تقوري ala'i da hadi rasul annabi sallallahu alaihi wasallama daurin hadayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ita ce ta daddaure ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dabbobin da za a yi masa hadaya da shi ثم أشعرها دجنان في منزل الله صلى الله عليه وسلم يمس علامة من شيء أنا إشعاري كو ish'ari shine a sa ma hadaya dabbar da za a yi hadaya da ita alama kamar misalin ka rubuta sunanka ko kuma ka rubuta ta hadaya ce da maka katu a jikin sa ko a jikin ne ko a jikin rago ko a jikin tinkiya ko a jikin akuya ko a jikin saniya ko a jikin gunsuru ya ce rubutun cewa ta hadaya ce shine al ko kuma ka sa mata wata alama wasu sukan ɗora takalmi sai ya samu takalmi kafa ɗaya sai ya ɗora mata a wuya da an gani an san cewa ta hadaya ce wani ba zai ɓata lokaci yana tambaye shi ba na saidawa ne wannan a na hadaya ne ko kuma da larabci ne kawai ka rubuta lil hadi kawai ta ya ce to manzala su sama ya mutu alama summa ash'araha ay summa a'lamaha sannan manzo Allah sama ya sanya musu alama wa qalladaha sannan manzon sama ya daure su ya daura su aka tafi da su ya daura musu igiya aka ja su aka tafi da su aw qallatuha ko kuma ni na daura na daura musu uh, igiya ثم بعث بها إلى البيت sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika da su ya aika da su makka wa aqama bil madinati shi kuma yana zaune a garin madina shekaran manzo Allah saboda yayi aikin hajji ba amma ya samar da dabbobin da za a yanka akwai riwaya ta zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da hadaya raguna 60 wane mutum raguna 60 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da su ya aika da su makka ya ce da hadaya da su shi ko ba aikin hajji yake ba ba فما هرم عليه شيء كان حلا له babu wani abu da ya haramta a gare shi alhali halas ne a gare shi wato ba aikin hajji yake da ke hadisin nan yana nuna mana na farko cewa matar mutum ta masa hidima khidmatu zaujati zaujaha mace ce mijinta hidima yana ɗaya daga cin abin da musulunci ya faɗaita ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ما تنمو تمتع هدمة هدمة ننقل بيشي akwai hidima ta wajibi akwai kuma hidima ta insani to duka ana san mace ta yi wannan tana ɗaya daga cikin hidima ta insani matar mutum ta masa irin wannan aikin kun zai ba dafa abinci bane amma dafa abinci wajibi ne matar ka dafa maka abinci kai ka je ka nemo ka kawo ita kuma ta dafa maka wannan ita shi ne kauli rajihi masu cewa ba dole bane matan mutum dafa mishi abinci magana su kauli ne marjuhi magana ce ta akarin jaye ta ba ta da ƙarfi magana ne ƙarfi ita ce matarka ka kawo abinci ta kuma ta dafa ba aikinta bane nemowa aikin ka ne ta nemo ita kuma idan ka kawo ita kuma ta dafa kowa da haƙƙinsa وما wal'unsa, الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى Allah ta'ala ya ce da abin da ya halarci namiji da mace inna sa'ayakum la shatta ayyukanku suna da yawa sun bambanta ayyukan namiji daban ayyukan mace daban al'abu yas'a wal ummu tar'a al'abu yas'a wal ummu tar'a ya je ya fagan fagan ya nemo ita kuma mama ta kula da gida إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره إذا يكسن شيء أجدا مثل باب تدشيا mai mutunci wanda ya ta ɗauka nan masa da gida to ba a masalihu darihi na gida sai sun lalace ka gani ko to abu na farko kenan domin na na'i ta radiyallahu ta'ala ana ta ce qataltu ala'ida hadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sannan hadisin na koyar da mu akwai zikihun anna alhadiya yus'ar cewa hadaya dabbar da za a yi hadaya da ita za a mata alama da an zo an gane cewa ita ce sannan jawazu hadi ghairil musarim ya halasta mutumin da ba aikin hajji yake bai hadaya kana zaune a gida kana da dukiya sai ka ba da kuɗi ka ce to gashi a yanka maka raguna uku a maka kai albarka da su ya halasta kamar yadda kuma muka ce kishiyar haka mutum kuma yana makka yana aikin hajji ya halasta ya ban kuɗi ya ce a yanka masa raguna a gida a matsayin layya duka ya halasta sannan wannan hadisin yana nuna mana cewa idan ka bada a maka hadayen nan la yahrumu alayka shay'un kana hillan lak abinda dama halas ne a gare ka ka ci gaba da yi abinda ya halasta a gare ka ka yi iyaka malamai suka ce da ka ce a maka hadaya a can to daga ɗaya ga watan zulhijja har ranar goma ga wata ba za ka yanke kuma ba ba za ka aiki ba za ka yi aski ba har sai ka yi yanka domin hadaya hukuncin su ɗaya da ne da layya mun gane nan fa ma haruma alaihi shay'un kana hillan lahu ana nufin na saduwa da iyali ai ne aikin hajji ba zai sadu da iyali ba ko sannan shafa turare ne aikin hajji baya shafa turare to dan ka aika da ragunan ka kace a maka hadaya a maka kai kuma kana Najeriya to za ka shafa turaren ka iyaka abin da ba za ka yi ba shine ba za ka yanke kumba ba sannan kuma ba za ka yi aski ba askin nan na kai haskin gashin bara hammata da haskin gashin mara duk da baki sai mutum ba zai yi ba haske mutum ya yanka dabbobinsa sai an yanka sannan mutum zai yi saboda hadisin na na ummu salama radiyallahu ta'ala an anha wanda al-imam muslim rahimahullahu ta'ala ya fitar da shi a cikin sahihin mun gane sannan kuma hadisi na karantar da mu juduhu sallallahu alaihi wa sallam kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ka ga shi ba sharaɗi ne ka ce kai sai ka ci hadayarka kamar yadda wasu alhazi suke matsa su ce su ce sai sun ga an yanka musu a gaban su domin su ci ba wanda ya ce sai ka ci naman ma da ake da shi a can an ya wadatar da kai baka bukatar sai ka je ka ce sai an baka hadayarka mun gane sannan wannan na nuna mana cewa hadaya ibada ce ba abu bane na alfahari ibada ce lada ake yi lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha da jinin da naman ba shi zai samu Allah ba ba ruwan Allah da naman ba ruwan Allah da jinin walakin yanaluhu at-taqwa minkum sai dai abin da zai sadu da Allah shine ne shine don Allah ka yanka ko don alfahari ana son a yanka dabbobi da yawa kai tsarka da su amma kada kai dan alfahari kada ka nuna don nuna ita kai kai ne dan Allah dan ciyar da bayin Allah nama mun gane عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما من ذا الله صلى الله عليه وسلم ونلوك في ياتقين هدير دبودي قنانا غنما تماكي dabbobi su ma kai malamai sun tattauna a kan hajjaya ne aka fi so a yanka sannan alayya ne aka fi son a yanka a malikiya suka ce a hadaya an fi son manya-manyan dabbobi daga in son samu ne a hadaya mutum ya hadaya da raƙuni ko ya hadaya da sa shi sa ƙur'ani ma da ya tashi ya faɗa ce fa'iza wajabat junubuha wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah lakum fiha khair اذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها كاجني sai aka faɗi cewa albudun albudna asali shine bajimin raƙumi ko mace ko namiji shine ake cewa albadana sai Allah ce wal buduna al budun jam'i ne al badana wal buduna ja'alnaha lakum min sha'airillah dabbobi da kuke yankawa na raƙuma kuke soke su to suna cikin alamomin kun yi imani da Allah to har Allah ce fa'iza wajabat junubuha idan jikinsu ya faɗi kaga an yi mai kenan an soke domin ana sokewa ne suna tsaye ibn abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu ya ga wani zai yi hadaya da raƙuminsa ya kwantar da shi sai ya ce a qimha shi in harha qa'imatan sunnatu adil qasim sallallahu alaihi wasallam yace ta yadda shi tsaye raƙuminka ka soke shi a tsaye kama kafa ɗaya ka ɗaure sai ka bashi ya tsaya da ƙafafuwa guda uku sannan sai a zo a soke shi sai a soke shi kuma ba kowa zai iya ba ba kowa zai iya wannan aikin ba to sai a malikiya sai suka ce abin da aka fi so a hadaya shine ne shine akuma ko kuma shanu amma alayya an fi son a yanka ƙananan dabbobi wato tumakai da awakai tumakai ko awakai suka ce abin ake so a hadaya shine kasratul lusu yawan nama ana son yawan nama domin za a talakawa su ake Allah ce wa as'imul ba'isal fakir akwai wani kuma wajen aka ce qanqani wal mu'tar al ba'isal fakir wanda ke cikin tsanani bayi da shi al faqir bukaci shi aka ce a ba hadaya to sai aka ce suka ce a hadaya an fi son kasratun luhu amma alayyafa lazzatun luhu ne daɗin nama ake nema ana buƙatar daɗin nama sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi yin hadayarsa a lokacin da ya aikin hajjinsa na ban kwana ya yanka raƙuma ya soke raƙuma ne layyarsa kuma duk labarin da zaka ji an bada na layya mun karanta a baya aiko cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana layya ne da raguna ko har aka ce zaha annabi sallallahu alaihi wasallam bi qabshaini amlahaini aqranaini ذبحهما بيده فقال في الأول اللهم هذا لمحمد وآل محمد وقال في الثاني اللهم هذا لأمة محمد manzon sama ya layyar da raguna biyu ragon farko ya yanka shi ce ya Allah wannan nayi ma kaina ne da iyalaina na biyu kuma ya ce wannan na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne duk wanda bai samu damar yin layya ba annabi ya masa mun gane to kun ga kenan to amma an samu kuma manzon sama gashi ya taba aikawa da hadayarsa da me tumakai so daga ya halasta amma nan ana bayani akan abdaliya wanne fi? kun san shari'ar musulunci tana da buka da yawa akwai abin da za a ce wajibi ne akwai abin da za a ce ko kai wannan ko kai wannan amma sai a ce to wancan din ya ce mun gane sai ce da abu kaza da abu kaza duk sun halasta amma kuma akwai abdul wa yafi fi wancan ya ce to in ana maganar layya abin da ya shine a yanka kananan dabbobi idan ana magana hadaya a yanka manyan dabbobi shi ya mun gane wannan ina ganin mu tsaya a nan sai mu karasa hadisan guda biyu guda uku kuma Allah kai mu karatu na gaba sallallahu alaihi صلى الله ala nabiyina على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wanda yake tambaya ne wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh maka shi kuma yana madina ba in hajji ai ana abin da hadisin ke nuna yana nuna cewa ko ba ka aikin hajji za ka iya hadaya ai asali hadaya ba ta alhazai ba ce to shi na ka ce ko ba ka je aikin hajji ba za ka iya yin hadaya mun gane ai za ka iya yin hadaya shi ne abin da yake dama mutum ya yanka raguna 60 ina zai kai su na'am alaikun salam hmm. da wannan tsohon yayi ne an daina yi sai kayan yanzu ka tafi wasu ƙauyukan suna yi kasan an rena malamai a cikin inda su girmama malamai akwai ƙasar akwai ƙasar malami zai da kima malamin addini shi an ɗauke shi kawai wani bige bagiro ne da abin da ake na daɗi shi bai sani ba sai za ka samu wata ƙungishashiyar yarinya sai a ce ta malama ta malamai ce Eh, in aka samu wata gurguwa ko ta mai ido ɗaya ko makauniya sai a ce ai ta malamai ce wai shi malami kwata-kwata bai san daɗi ba wannan tunanin kuma har yanzu yana mana tasiri har yanzu wannan tunanin yana mana tasiri a rayuwarmu tsohuwar al'adar nan mummuna tana na har yanzu tana da wannan an fi son malami a gan shi kazan kazan a walakance eh? kazan layi ta fi shi mutunci to daga nan ne zama malamin Allah in kowa zai ci abinci sau uku a rana to shi ya ci sau ɗaya in kuma ya tashi ci to da safe ya sha ya samu koko da kuli ya ci shi ke amma kai ya ci kwai kai da abin da ake ci na halal sayyib kai ya ci ku yin wannan tunanin ne sai ya taso da kuma su malaman na da su suka ja wannan su suka karbi a karantar da mutane haka su ke nan to sai a ɗauko sai a cewa an ba mutum sadaka an ba mutum sadaka yarinya ko ta mishi ko bata mishi ba shi ke nan sai a ce an ba sadaka ba sadaki ba komai na ya sa ba shi a musulunci a mala baka gumi Allah ya gafarta masa ai na ɗaya daga cikin abubuwan da yake yaƙi da su a ƙasar nan kuma lokacin da izala ta zo abinda ke ta fada a tana cikin abubuwan da izala ke ta fada a kansu sannan kuma alhamdulillah a cikin karfin abu ya zama ba shi har ya zama hadisi suke fassarawa ba daidai ba ba na hau ba na hau sai su ja hadisin su fassara shi yadda yake ba ko yace ce idan ma ta bunu adaman qata amaluhu illa min salatin sadaqatil jariyati sai su ce sadaqatil jariyati sannan ku faɗi kuka zo yi da baki ku daina faɗi ku daina jiwa da ƙasar jariya sai dai ka ce da ƙasar jariya ko ka ta alu da lam afa ko ka ce ƙasar jariya saboda kada ka shiga cikin wancan damuwa in ka ce da ƙasar jariya sadaqatun jariya sadaqar budurwa ko sadaqar baiwa aljariya na ɗaukar ma'anar yarinya budurwa sannan yana ɗaukar ma'anar baiwa amma nan sifa ce صدقة جارية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث سيت إلغاء سيت شيء وهي سينا تقديري صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له حكمك بدلي إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له to sai su fassara a haka sai su ce sadaqatul jariya kan budurwa nan, sai a rika ba su amma bayan da aka ce kan sadaka da yakka ce ne amma malamai suka ce babu laifi za ka iya ce ma mutum to da yakka ya aura sai kuma ka ba shi sadaki ya mata, kai ka biya mishi sadaki malamai suka ce wannan ba laifi ba amma kawai ka ce a mutum sadaka ba komai ha ba mana sai ka ce wata akuya ai mace ta wuce wannan matsayin mace tana da daraja tana da kima a musulunci da kima da daraja a musulunci musulunci ya girmama mace ya girmama ta a matsayin uwa ya girmama ta a matsayin ya ya girmama ta a matsayin mata ya girmama ta a matsayin ya ya girmama ta a matsayin kanwa ya girmama ta a matsayin ita wata daba ce a cikin al'umma al'umma ba za ta iya rayuwa ba ba mata in ba mata shi ke na al'umma sun tsaya cik ba za a karu ba to daga wannan tsohon bayani ne ba a ba shi a musulunci musulunci bai yi da auren sadaka ba ba a ba da yarinya a ce an ba da ita sadaka walakanci ne ma an walakanta ta an ta mutuncinta in za ka ce ka ba da ita wanda ƙur'an na cewa ataitum ƙin qintara alhali kun ba ɗaya daga cin su qintar qintar ce mai yawan gaske wani ma'auni ne na dukiya kamar yadda bahaushe za ka ji bahaushe sai ka ji yaro ya ce malala gashin cinkiya to ne kamar kinta dukiya mai yawa duk da wasu malamai sun faɗa adadin dinare nawa ne ke zama kintari sun tattauna a kai a taƙaice dai yana nuna mai yawa ce na nuna yawa shi san manzon sama ya karantar da mu manzon sama idan zai ba da aure auren 'ya'yansa ba su da yawa saboda tausayi amma in shi zai aura manzala da sama ya ba da isnatai ashara isnatai ashrata utiyatan wa nishan haka manzon sun yake ba da sadaki ya ba da sadaki utiya goma sha biyu utiya ɗaya ukiya ɗaya dirhami arba'in ke dirhami arba'in to dirhami arba'in su sha biyu kukiya biyar ake ba da nisabin zakka nisabin zakka kusan dubu ɗari takwas ko Ko ka kara wata biyar ɗin dubu ɗari takwas dubu ɗari takwas biyu ba dubu na wace miliyan ɗaya da miliyan ba magana sha kuma yanzu ai an shiga kuma an canza lissafi ya canza miliyan ɗaya da dubu ɗari shida sannan ga biyu ga dirhami ga kuma dirhami dirhami tamanin ko su kuma sai ka duba ka ga sannan kuma wa nishan nishan shine shine shine dirhami biyar haka manzo sun yake ba da sadakin kusan kagojin wajen miliyan ɗaya da kusan wajen dubu ɗari takwas haka manzo sun in zai auri mace yake ba ta sadaki amma shi in zai auri sai sauƙaƙa da abin da kake da shi ka kawo amma shi in zai bada sai bada da yawa to da shi manzo sun bai san karanta ba duk abinsa na mutunci da daraja sallallahu alaihi wa sallam to kaga haka aka ce a yi yi yasa masu ganin sadaki ta araha maza matasa in ana wa'azi ana cewa sadaki sadaki kai ya zama galalace su in ka ce sadaki a bada sadaki dubu biyar sai kaji ana ta kabbara ana jin daɗi kai ma kana za ka maka akwati kana za kai kana za ka maka kujeru haka nake faɗan mu mutane kuma yana sa a kawo mishi kujeru yana sa a kawo mishi kayan kicin eh? yana za haddar da jin ɗin bango yanzu ake kawowa kuma duk yana so a ran shi har da firish duk yana so a kawo masa ana yana za a kawo mishi wannan abin dvd ne sunan shi ko har shi yake sa a kawo masa to me za kai ba za ka ba da sadaki da yawa ba ba da sadaki eh? ai da manzon sama yace ai kun hunna sadaqat matan da suka fi albarka a isan hunna sadaka na aikar ba ana nufin kawai shi ke na a baka galala ba ai an shi aure ba wasa ba ne mani saba amin kumun ba'a ba'a malamin kauli rajihi shi ne mu'an zawaj kawai niyyar wahalar aure ba wai ana nufin wai ba'a wai mutum iya saduwa ba kada ma duk wanda zai manzo sama cewa ya ma'ashar shababi man istata'a minkum al ta. فليتزوج ما دام شباب الشباب مظلة القوة والنشاط والشهوة kullum aka ce mutum kuruciya yana cin kuruciya to ana ake amana yana da ƙarfin sha'awa ba ba shi yake magana ba dama ana magana ba yana iya ɗaukan nauyin aure zai iya ɗaukar ɗawainiyan aure akwai mu'an akwai mu'anu ma qabla zawaj sannan kuma akwai mu'aru ma ba a zai iya ɗaukan nauyi yake nan ba haka nan kuma mutum ya zai ce ya aiki arha ba shi ko zai san arha eh? malam dan Allah idan mutum ya rantawa ya yi rantsuwa a kan ba zai kara, ba zai kara don biyar da ba zai ƙara gane ba mun gane rubutun ya yi wani iri ban gane ba ban gane mai ke nufi ba na sai wa ne wa da kun sana a wannan mun ta faɗi cincin Eh, ba shari'a alka tumana ba shari'a a lokacin ba su da annabi ai duwan abu da suke yi suna abin su ne kuma ya mun faɗi irin aikin hajjin da suke yi ka manta ne aikin hajjin da suke yi aikin hajji ne da ake yi akwai wasu kayayyaki da aka tanada akwai shawa su suke kula da kayan in za ka yi aikin hajji to sai duk ka je wajen su baka wannan kayan kaya ne wai da ba taɓa saba ma Allah da su ba a ba so da idan ka zo kai latti in mutum ya zo ya latti bai samu wannan kayan ba to sai zai biya aikin hajji tsirara so daga waɗanda ba su samu waɗannan tufafin ba da rana sai maza su su kuma mata sai su yi da daddare haka ba ake aikin hajjin ba shi ne aikin hajjin jahiliya da ake sai na maganar lada a cikin wannan mutane suna yawo tsirara mata su yi da daddare maza kuma su yi da rana akwai lada a cikin wannan ya kama da samun lada? Mhm. walaikun shara mm. a ba sharaɗi ba ne ai daga baya ma na faɗa mana cewa akwai malaman da suke ganin mafi ƙiranin nan an goge shi suna ganin aikin hajji ƙwara ɗaya da ya tabbata ƙarshen rayuwar mazan sama shine tabbata mun gane amma suka ce dalilin da ya sa manzo sama yi wannan saboda wannan lokacin kuma a daidai lokacin ba ta saba ma da yin umara ba a cikin watannin aikin hajji to su suke ganin ai daga nan ma manzo Allah ta ya goge an shafa aikin hajjin kirani amma mun ce magana ce take mai rauni cewa kirani na nan ifradi na nan amma ta tamattu na nan dama shine amma da a cikin su wanda yafi shine ne shine tamattu so daga ba sharaɗi bane, amma wannan illa ce da ta faru kawai shi ke a wannan lokacin daga nan kuma ta kawo ba sharaɗi bane. ne alaikum na'am in eh, saboda ya zama kamar ne lai ne ɗan mun faɗa mun ce zai sadu da iyalansa shi ba aikin hajji yake ba kawai ya aika dai da hadayarsa ko ya bada kuɗi ya ce a masa hadaya idan kuma ya halarta a gare shi in ban da waɗannan abubuwan guda biyu kai ka san kana gida Najeriya kai niyya za ka yi aikin haji kai kai niyya za ka yi layya in aka ce an ga watan Zulhijja ɗaya ga wata kada za ka yanke kumba ba ko da za ka kuma yi aski ba har sai ne har sai kayan yankaran sallah daga nan sai ka yanke kumbarta kuma ka yi ka to haka shi ma hukuncin wancan hmm. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا أريدك بنو عبيدك بنو إمائك دواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو سافرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا فانصرنا على من بغى علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا برحمتك خيارنا ولا تول علينا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا السكينة والوقار والاستقرار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الأمن والاستقرار في وطننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك